الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu Ta'ala da daga rahama sai da fadala ce ya arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin ta mai hikima. Har yau dai muna cikin suratul Furqan. Jiya darasin mu ya tsaya aya ta goma sha tara. Yau insha Allah subhanahu Ta'ala, za mu fara daga aya ta ishirin a darasin mu na jiya mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo muna maganar kafirai da suke zargin annabi da suke sukar annabi wai shi in manzo ne me yasa yake zuwa kasuwa a'a ma me yasa yake cin abinci in manzo ne in manzo ne mara ya yake cin abinci kamar mutane ke ci ya shiga kasuwa don tsawowa ko tsayarwa suna zargin wannan to shine malamin da cewa ajaba ta'ala sai Allah ya bada amsa an ƙaunihin game da maganar su da suka ce ma da hadar me yasa wannan manzo ya akulu yana cin abinci wayan shi fil aswaq kuma yana shiga kafin da na yawo to sai Allah ya ba su amsa da kauli da faɗar Allah mai girma wa ma arsalna ba mu taɓa aikowa ba qablaka gabanin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi min al-mursalina daga cikin duk manzannin da muka aiko ba mu aiko guda ba daga cikin su illa innahum ba ce su duk dukkanin su la ya'kuluna ta'ama suna cin abinci wayan shuna fil aswa suna shiga kasuwa don tsawowa ko tsayarwa annabi isa ma da Allah ambace shi da uwa ta ce wa ummuhu tasdiqa kana da nisa suna cin abinci ashe maganar cin abinci ga manzon ƙarshe wauta ce da ramin hankali da alamun rinjayar ciwon hasada a kan zuciya don ba a taɓa annabin da bai cin abinci ba fa ta mithluhum to kai ma irin waɗancan manzannin ka fi zalika ga abin da ya shayi cin abinci da neman arziki a cikin kasuwa wa kad qila lahum mithlu ma qad qila laka kuma an faɗa musu kamar yadda aka faɗa maka duk abin da ka ji kagare sun faɗa ma na zargi da suka su ma manzannin da suka wuce ka an yi musu وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من سن يجونا وسوزما فتنة جونا بلية مصيبة حتى الله يعلم الدنيا وسوزما موضع على كك زوم تكشم بعد الدنيا زوم فتنة إبلي الغني بالفقير عند الرب ما وداتي بتلقى ko da talata ko dan wani jibi mawadaci bai zai ce halala da yake ko kallon walakanci kai ne don dela shi ko mawadaci in yake talaka sai ce walakanci yake ne don Allah ba shi ya ba shi wasahihu bil marid an jarabi lahiyayye da maras lafiya maras lafiya sai ya ga lahiyayye su ne mai yanga shi kuma mai lahiya sai shiga maras lahiya ne mai ولكن والشريط في الوضع أنجر تمي درجة مرض درجة ما دوك تمي درجة ينا قدر تكفى قريبا باشا حكي لنا جرم ماوا شيكو نكفينا قريبا فدو إلا يكو أخدش يكو إشي تقلوبا باس متن تاشي والرسول المخصوص بكرامة النبوة منظور ولعك في قندا da karramawa ta annabanci fitnatar shi ma an sanya shi a matsayin jarrabawa da ashiratin nasu ga manya-manyan mutane masu kuɗi masu milki masu ufta a cikin al'umma milar kufari na kakare bi a bari a zamani don ganin su kai bi ya jaye ma. su ina girman su kenan in ya tabbata shi manzon Allah na kowa sai shi zai bi har su ko girman su ya bace faka zalika ulama haka nan malamai kuma an jarabe su da jahilai in magana ta gama ka da wanda bai da ilimi ko dan da ba diga sai ta hawo ka gura mai shiga da ka gwada mai bai ilimi ko ya su mallan wani kallon su kai kowa dan kuta don ku asa ilimi kowa jahili kuma su ce haka ba ku su bayyana haka ba sai dai an kai an ga lakabu wa hukamul adli haka shugabanni masu adalci an jarrabe su da na kafa gare su to bale waɗanda ba su adalci talakawa su soki shugabanni shugabanni su ce talakawa galibin kowa kowa kama wani laifi ya kowa laifin wani ya to haka Allah ya sanya junan ku wa juna ku zama masu fitinar juna laula nuzila hadha qur'an su mawadata ko mutanen garin Makka da aka ba annabi alqur'ani su suka ce ai wannan qur'ani inda an saukar da shi ala rajulin akan wani mutum min alqaryatayn daga cikin alqaryoyi guda biyu a fimin mai girman daraja mai dukiya da yaya mai milki wai me yasa ba a ba su ba ba? as-saqafi wa Abdurrahman bin Mas'ud ko utuba a makka ko a sakifa a ɗa'ifa wanda su an manya-manyan masu zuci. wannan shi ne babban amshakin attajirin makka wancan kuma babban amshakin attajirin ɗa'ifa wanda ɗa'ifa gari ne na ni'ima ga dukiya wannan shi a babban attajirin ya da qur'ani gaskiya na da manya aka ba ga manya ga babban attajiri makka ga babban attajiri a ɗa'if wadda jiha ce a makka ba'id me yasa ba a ba su ba na fitnatu abinda asjina yi hasu da mubtala wanda aka jarrabta ya yi hasada al mu'afa wanda an gaba lafiya kai da a cikin jarrabawa sai ka kama ganin laifin wanda ba a jarraba ba an jarrabe ka da talauci an yalwata ma wani sai ka kama ganin laifi ne Allah ya so ya ba wani ilimi kai baka tashi kan nema ba sai ka kama ganin laifi ne wa yahqiru al-mu'afa al-mubtala ya zan wanda aka wa afwa yana wulakanta wanda an ka jarraba shi ko ya zan mai hali ko mai mulki yana wa talakawa kallo da ke da jiya yana kyamar su yau kusa gare bale ya kusa gare aw ya qulu al-adana ko kuma na kasa ya ce fi kullum ga kowanne daga cikin su ma ni la akuna kal a'la me yasa ban zan kamar na sama ba ki kullun ga kowanne mawadaci a talakai ke wai bisa bai zan mai wadata ba mara ya ce wai bisa shi bai zan mai lahiya ba wanda an kafa da daraja ce shi bisa bai daraja jahili ce wai shi bisa bai ilimi shi kan ya tambayi kai dan bidawa aka ga Allah sai ya ba kila ko ba a taɓa samun tarihin wanda ya ce ko ba ga neman ilimi ba Allah bai ba shi shi yawa ne ya shekara goma ya kokace kafa yana da ilimi maganda Allah bai ba shi ana samu amma ɗan kasuwa zai shekara hamsin yana kasuwanci shi na na yadda yake Allah bai ba shi ko ba samu shekara hamsin yana kasuwanci ɗan abin da ya haka shi kai shi haka ɗan abin da ya kankarewa shi kan karewa bai yi ga wanda ya baya ba amma da ƙyar a samu wanda shekara goma yana kasu tsakani da Allah yana zuwa makaranta yana zuwa matsan malamai kuma ya tashi su da babu akwai zuwa da fasu nema abba to shi na Allah ce a na mun yi haka na don ku gani shin kuna iya hankuri za ku yi hankuri ala ba tasma'una akan abin da kuke ji mimma tulitun bihim daga waɗanda aka jarrabe ku da su kai mawadaci kana hankulin maganganun talakawa kai mai mulki kana hankulin maganganun waɗanda aka mulka kai malami kana hankulin maganganun jahilai kai mai daraja kana hankulin maganganun marasa daraja a tasbiru na za ku yi hankuli istifhamun bi ma'anar amr tambaya ce amma da ma'anar horo ku yi hankuli wanda Allah ya ba wadata ya duk min da mawadata amma matsalar talakawa in dai ba ruwa ne sai mutu ba yana hana su haƙƙi marar lahiya mai lahiya shi ya haƙuri da marar lahiya mai daraja shi ya haƙuri da marasa daraja mai ilimi ya haƙuri da marasa ilimi isbiru ku yi wa sabru abinda an hankuri an yi hadisa kullum min huma nafsahu kowane ya kange rayuwa ce an albaɓari ta shi dan Allah ya baka lahiya kakkawa wasu kudi da lahiya dan Allah ya baka wadata kakkawa wasu kudi da wadata dan Allah ya baka ilimi kakkawa wasu kudi da ilimi dan Allah ya baka mulki kakkawa wasu kudi da ilimi na da mulki wa zalika an al shi ko wancan wanda ba a ba ba talaka ko marasa lafiya ko jahili ko wanda aka mulka ya hankuri kai ya kofa ya zama yana ganin laifi har ya kai ma abin ya wuce ganin laifin wanda waɗanda an taɓa ya kama ganin laifin wanda ya ba ubangiji ne ruwaya an ruwaito hadisin bai inganta ba hadisi ne zarifi an abi darda daga abi darda annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam shi abi darda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kula yana cewa wailul lil alim kai can malami minal jari daga jari malami bai hutawa daga jari in dai karahiya mallami ya yanzu ne ta an jiya amma da jahilin ya yi kaba yana ko shi su ba shi su malamai da almajirai jiran su aka kamar su ɗaya Allah ya ji tsoro ne kamar su ɗaya Allah ana maki da riya ka in ya sun kai yanzu ana yadawa amma sai haka jahili ya tafka tafar gaza ne ko shi yanzu ba a jiya sai magana ta mutum amma yau jahili ko kuskuren magana ya sabar da baki sai an kai shi habba haru maliya malam har gurbin maliya sai an ji shi in ji ba hausa wa wailu lil jahil min al alim shi ma jahili ya bari da mallam. malamai suna taɓa jahilai ko da aka taba su faɗin muhimmancin ilimi da wajabcin tashin a nemai da zargin wanda bai da ilimi sai jahili ke ai da su ake su da ba su karatu su da aka ba wa wailu lil maliki lil mamluki kai son mai bilki daga waɗanda aka mallaka ko ko koke su kai gare ya tauye abubuwa ya hana kaza bai kawo kaza ba ya yi kaza ya yi kaza wasu ma masu mulkin suna yin bakin kokarin su amma ba a yaba wa wailu lil lil mamluki min al malik kuma kaiton wanda aka mallaka daga mai mulki ashin fara na na shi kuma wanda aka mallaka daga mai mulki shi kuma a a shi mai milkin yana suka tsoro da ya ga mallaka yana cewa ba su da godewa ba su yabawa in an yi ba su gani ba su da'a ba su biyayya ga shugabanni wa wailu lishadidi min ad-dha'if kai ton mai karfi daga mai rami in Allah ya baka karfi mai rami su ka kai kai zage ko ya kowa karfi ji ko ta shi kawai ka tawaye gwada mutane suka karfi gare saboda shi rami gare wa wailu lishadidi min ash-shadidi kuma kai ton mai rami daga mai bi karfi shi ma mai karfi sai ce ga sunan shi ma kwance ko tafiya ba su iya da ƙarfi la a baba suna so kawai Allah ba su da ƙarfi shi ko dan yana da ƙarfi wa wayl duk sulman min ar-ra'iyya kai can sarki daga talakawa wa wayl ar-ra'iyya min as-sulman kai can talakawa daga sarki sarki bai raga ma ba, talakawa ba raga ma sarki ba ba abukum li ba'd fitna duk junan ku wa juna an karrabe ku da juna وهو قوله تعالى شيني معنى فلا الله من جرما وجعلنا بعضكم لبعض فتنة مكتن جونا وجونا أتفنة أسنده الثعلبي الثعلبي يا ويت وانا حديثي أتصبرون وذاك يا أتصبرون أسنده الثعلبي sa'adabi ya zo da shi da isnadi amma isnadin bai inganta ba bashiki amma dai alwaki ana samun hakan ma'ana waɗanda kalmomin a ce daga bakin manzon Allah sun ta hito ya babu tabbaci babu shaida amma hakan da adan an ka faɗa takan faru wa kana rabbuka ubangijinka ya tabbata basira masani biman yafiru da wanda ka hankuri wa biman yajza da wanda ka raki bai hankuri Allah ya san masu hankuri Allah ya san marasa hankuri rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu wannan kan hadisi matukar inganci qala annabi ya ce انظروا الى من هو اسفل منكم ku san kadifin wanda aka kasa gare ku da harkar duniya in kana tahiya ƙasa to sai ka dibi wani mai gurmunta wani da sanda ya kada wani keken guragun ma yake ciki yana son ya yi irin da yayin nan da haka ya kasa da ya duk wata daraja da ka gani ta duniya to dibi ta kasa gare ta in ka dibi gidanka dibi na kasa da shi in ka dibi abincinka dibi wanda bai samu ne ba kuma bai samu gaba ɗaya ba in ka dibi suturarka dibi na kasa da ita ko inda na duniya na zan kadi bin na kasa gare ka shi ka sa ka gode ma Allah wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dora duba zuwa ga waɗanda suke saman ku kana ta a kasa kadi da kafin mu da zawuci a mu da mu ko su duniya ko faɗa ma rashin mota shi a rako su duniya ka san kan motar banza na shi imani shi a wasu duniya wanda bai shi imani shi ya wasu duniya sha ɗan da ko fa huwa azzaru shi yake cancanta Allah tabduru ni'mat Allah ba za ku walakanta ni'imar Allah ba alaikum Allah in kuna dibin na ƙasa gare ku to kullum gode ma Allah ba amma in kana dibin na sama gare ka harka duniya ba a gode ma Allah amma ga ibada dibin na sama gare ka ka diba ka ga wani azumin alhamdulillah da asalin bai kwace ne azumin dawo da yau ai azumi gobe a cire ne hmm? na filoli ba su kucce su kayan azoro bayan azoro buha da sauran kiyamun laili kullum karatun qur'ani kullum sauraron qur'ani ko wa'azi to sai ka zaki kan a wancan kullum waya ce qur'ani yake ba da kai kullum wace wace da kallon tunatin nai to sai ka dibi na sama gare ka ka tashi kai sama kamar yadda kake wajen neman ilimi shi ma kullum dibi na sama gare ka kullum ka na ta son haka Allah ya baka ilimi ila haka wuce malamin ka amma ka bi hanya mai kyau to wannan shi ake so ga hanyar ibada ga hanyar neman ilimi ga hanyar kishi na kai ka zan ka bibin na sama gare ka don kai kishin kai kai ma ka yunkura ka mora aka yunkura kai ma ka ce ma ka cikin guguna a kwanda hota da kai وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala allazina kafaru ko qala allazina la yarjuna wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wadanda ba su tsoron gamuwa da mu sun ci ala yakhafuna al-ba'sa ba su tsoron tashi al-qiyama ba su zulumi ne don su koyi da ana yi ne ba laula ne hana halla ne hana unzila alaina a kasar a gare mu al-mala'ikatu mala'iku fakanu ku zama rusulan manzanni ile na zuwa gare mu wai Allah suke kalubalen da ko me ya hana ka kamata mala'iku a matsayin manzanni aw nara rabbana ko mi zai hana mu ga ubangijin mu ya taho da kai da yake kai jama'a duk ku taro gani ni na Allah ga manzo na cikin ku shine zaba na ai haka ne ai cikin ki fa yukhbiru sai shi zo shi ba mu labari da anna Muhammadan rasulullah محمد منزوني قال تعالى الله من جرمات لن أدستكبروا حقيقة من جرمانك تكبروا من جرمانك إذا كرب الإيمان إن شاء الله أنفسهم بشأن الكم وعتوا من كيدر إياكا وغو من كيدر إياكا عتوا من كيدر إياكا كبيرا بطا بطلبهم رؤية الله طب ولا حرصوا كيفنا نعمل بدر الله سوء أبدا سوء لا لا تسوء وأنا جنا الله إلى سورة جنينة تعالى في الدنيا الله تعالى الدنيا كما إلهم كما كودا على جنين الدنيا إلهم صح جنين بدبا جنين الدنيا وعتو كلمة عتو بالواو عتو على عطف يأتى عتل من بخلاف عتا نا عتا بالإبدال في مريم نا عتية في إبدال أكثر يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة الله سبحانه وتعالى يركز على ملائكته في جملة الخلائق كما تشم قمقم هلجو هو يوم القيامة شن رانا القيامة ونصبه بأسطر نصب فدا أسطر مكدرة أسطر يوم كأم بشام صرانة يرون الملائكة ذات الملائكة سوى تنجدك بدا آيكم الملائكة أما تيم من ذني رد غزا الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين باب بشارة رنن ككافرين ay al-kafirin bi khilaf al-mu'minina sabanin mu'minai falahum al-bushra su mala'iku sukan yi musu bashara bil janna yake su ce salamun alaikum tibb fadkhuluha khalidin amma su kan kafirai ran sun ga mala'iku to za su ga mala'iku ne a cikin muni za su ga mala'iku ne a cikin ba a cikin bushara waya suna cewa ran nan sun ga mala'iku nesa nesa nesa nesa ala adatihim ko ala adati akan al'ada ta duniya a nan duniya idza nazala bihim shidda in tsanani ya saka gare su sai su kama cewa nesa nesa nesa nesa ma'ana uban mu'azab eh? tsari abin neman tsari a kai yadda izo ya mai mala'ika suna neman tsari daga mala'iku kan su kusa gare su ra'ar kiyama in sun ka cinkai mala'iku aiki suka nema ta kawo inda su yau kowai mala'iku suka nema a kawo inda su la bushra yau fa idris mujrimi ma'ana an haramta musu bushara ran wa yaquluna hijran hijran shine mamnu abinda an ka hana mahjura abinda an ka hana ma'ana suna neman hannuwa kan mala'iku su yi kusa da su kalmar hajar ta kan zo akan ma'ana hana abu kuma takan zo akan ma'ana hankali hal fi zalika qasam shirri hijr hankali kuma takan zo da ma'anar haram هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء kuma takan zo da ma'anar alƙarya kazzaba ashabul hijril mursalin to anan tana nufin nesa da nesa ma'ana sun ga mala'iku da nan kokarin suka yi Allah ma ya ƙara nisan ta mala'ikun da gare su kafin kusa da وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا الله سبحانه وتعالى شيء قال تعالى الله من جرمات وقدمنا من ينين عمتنا من ينين ila ma amilu zuwa ga abin da suka aikata min amalin na aiki min alkhairi na alkhairi ka sadaqa kamar wata sadaqa da suka yi su kafirai cikin kafirci ba su musulunta ba wa salatu rahimin wa salatu rahimin da saka zumunta wa qira'atin da kuma gara baki mai muje ya bako ya karrama shi wa igasati malhufin da agazawa ga wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin matsala a tallafa mai duniya a duniya duk waɗannan ayyuka da suka yi duka da sai Allah ya duhe su fa ja'alnahu Allah ya ce muka mai da ayyukan nan haba'an kura mansura a shekewa wa ma yura shine irin wannan kura da ake gani fil kuwa ga taga Ali ya shamsu wadda rana ta kullo a kanta kan gubari kamar kura kura almafari ke mai wawa tsiwa ai misulu ko fi adamin nan daga rashin amfani da yi da shi izla sawaba fihi don aikin kadiri babu lada ga shi da adam sharfihi saboda rashin sharfin samun lada wa huwa imani shine imani ba a ba da lada ga aiki sai in mai imani ne shi amma wani jasuna ana saka maka tare alaihi akan aikin da sun kai na kwarai na sadaka da sada zumunta da garar baki da taimaka wa mabukata الدنيا أنا الدنيا سأجارة الدنيا سأجارة فحالي أما لا هلا كم ليس لهم إلا النار أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ثم ذكرها تعالى فأن الله لجرما أنبت jaza al-mu'minina sakamakon mu'minai fa qala sai Allah ya ce ashabul janna yan aljanna yawma idan rana ranar alkiyama khairun mustaqarran su ne mafi alherin wurin zama min lissafi da fiye da katarai duniya a duniya duk wani daɗi da duk wani gida tsararre da duk wani abin hawa ingantacce da duk wani kai da kawo na ni'ima a cikin duniya da kafiri kai rana alkiyama abin da za a ba mu na aljanna ba ko abin kamantawa da shi ba don ƙarshen wanda zai shiga aljanna za a ba shi gidan da ya duniya ga ba duniya haka ba ɗaya ba wai garin ku ba ba kuma ƙaramar hukuma ko ba ja ba ba kuma ƙasar ku ba ba wai kamar Najeriya a kamar duniya gaba ɗaya hasso ba shi a gidan wanda shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna gaganan duniya da ta haka sai ɗan hege da jakka ka sai ka yi jina jina kajin kajin ka tarwatar ka hanka aka yi bukokin da za ka shiga wa ahsanu maqila kuma shine mafi kyawu wurin hutawa minhum fiye da kafirai ba su da wurin hutawa ai mawdi'a qa'ila wurin hutawa fiye cikin aljanna wai istiraha ita ce hutawa nisfin nahar rabin rana fil har lokacin zafi nan da Allah ke khairu da yake a hasan ba wai ana nuhin suna daidaita ba amma akwai fifiko a ce ƴan aljanna su sun kaɗi wurin zama kenan ƴan wuta ma suna da wurin zama illa ƴan aljanna sun kai a ko kamanta ba a yi sai mai hankali bayan ka jiha san ba haka akan nan ba kamar a ce zai da ya ba a ce wani ya yi wani tsawo ba ta rage nan wani ma na da tsawo illai ne an gaji to da an ce su ne mafi kyawun wurin hutawa su yan aljanna su yan wata wurin hutawa ne to a shekke nan ba wai yan aljanna sun yi su kyan wurin huta ba su ma da wurin huta a su ba su ma da wurin huta bale mai kyau bale a hisu mai kyau ba su ma da shi gaba wa ukiba min zalika aka fahimta daga wannan aya in iba'ul hisabi wa hisabi fi nisfi nahari a rabin duniya gaba ɗaya tun daga lokacin annabi adamu har na ƙarshe a cikin rabin yini Allah zai mutu hisabi a cikin awa goma sha kama wa raka fi hadisin kama wajen zuwa cikin hadisi ingantacce da ibnu hibban don gashi Allah ce wa ahsanu makila kenan hutawa rana ma ko da lokacin da kai su sun kai gidan an gama hisabi na aljanna aljanna ko da ranar rana kan yi dunna cikin gida yana aljanna dan wuta ko da gida yana wuta ashe kenan ba a ma yini guda da aka ce wurin hisabi rabin yini ya yi kai tsaye inna Allah sari'ul hisab inna Allah sari'ul hisab ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا Allah subhanahu ta'ala ce wa yawma akwai sama ka ambata musu radda sama za ta cage ai kullu sama ko kowace sama za ta cage ta bali ta waki mala'iku su zo kaza ai bil gamana da girgije ai ma abu da girgije wa huwa kaimun abyad wani girgije ne fari wa nuzzila mala'ikatu musaffad da mala'iku min as-sama'i daga sama tanzilan sabkarwa هو يوم القيامة شين رنا القيامة ثم سهر بوتا تاجي ملائكة كل حد أكيد درس الزبوب تبيو هكنا أكيد تبابي ونزبه بأسر أسر يوم تشتق السماء مقدرة عدد أدى ساوى في قراءة بالتشريب الشين تشتق في إدقان الساء الثانية الأدل فيها وفي أخرى وفي قراءة ننزل الملائكة وننزل الملائكة لما تقول ننزل الملائكة bi diga bi nunai ne da nunu asani ya sake na nunu oban mulla nunzil wa nazzil mala'ika nunzil al mala'ikata maimakon wannan zil al mala'ikatu mafhumu al mulku mulki yawma idan rannan al haqqu tabbataccen mulki mulkin gaskiya ba na ƙarya ba mulki tabbatacce wanda bai kushewa lirrahman ya tabbata da Allah mai rahama لا يشفقه به أحد باب بإشارية الله جميل وكان اليوم ونني يا كفن شي يوم يني عطيرا وهل على الكافرين الكافرين على الكافرين غير يسير بعد الصوت يبدأ بخلاف المؤمنين طبعاً المؤمنين مؤمنين عليه حسابي أكاري كمكبر قدوم كي صلى ركا عجيب صلى الله عليه وسلم kamar raka ta yi fajr don saboda sama sama Allah ka mu an kawo takardun aiki daga sunan tun sai ana yi ana haka ana yi ana haka kai ka zaban nan kakkala kai ka kai na kai ka ana ta wuce ta ji ta wuce dai sai ya wuce Allahumma ja'alna minhum amma ya an ka ce a dace dara dara kadda kadda kadda keke da keke komi harfan da harfan ba wani Allah kewa haka annabi ce man nuqisha shal hisab hala duk wanda aka ce sai an ne shi hisabi ne kididdiga to lalle bai wuce Allah kaushe mu da rahama. to haka akwai abu mai sama sama haka sama sama sama sama ana buɗa dai a kila cikin shahi guda ba ke a cikin laifi guda sai a koma buɗa kila da shahin nan ko sai a laifi ne to kaga don a hito da waɗannan mumini haka Allah ka ce tunan na ruha ma a cikin duniya ko na ina duniya lahira ina ruha ma Allah ka ruha mana Allah ka tuba shi mu daga miyagun ayyukan mu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالمين ka karanta musu ka ambata musu ranar da azzalimi zai cizo almushriku mushriki dan ne babban zalunci babu zalunci da kai shirka ala ya dai yake ci hannaye ne na daman radda na sani wata hasuran da nuna hasara ya kulu sai yake ya ne da wayoni kai tona ita hasu da na sani ke in rike sabila hanya ma a rasul da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗariƙan hanya irin huda zuwa ga shirya sai ya ci ya tsaye ce wayo shi da ya san zai bi hanyar manzon Allah to kuma zan da yake waɗanda haka ba magana dawa a ga hanyar manzon Allah ranar alkiyama ranar girbi da ba ranar shakka ta ba ranar shakka ta wuce yau girbi a kai ba ma girbi ba ta ba ya wailata wayo shi laitani kai ne lam attafi fulana qalila da a ce bai rike wani aboki ba ta gani da a ce ban rike wani aboki ba laitani kai na lam attafi da ban rike fulana wani ba qalila aboki ashe kenan abu sai da wani da amma wani halaka ya da ta alifu hu ewa bu alif din sa hurhure ne an ya'i daga ya ya'i ibafa يقبر أي ويلتي ومعناه هلكتي هلكت لم ليس لكي تونا لم أذكر الزابا لكي وانبا هو كناية عن علم عن علم من يأتي كناية تلك علم na wanda yake da hankali ma'ana sunan yanka shine alal kina ya ce sunan yanka aka ce wani kaga wani aka bi amma ba a da suna ne ba sunan yanka min rijal da cikin maza ma'ana ba a ce mace fulana sai dai a ce mata fulanata wa huwa mansubun nazba ake mishi kai tona da ba a ce ban riƙewa da aboki ba ka ga yanzu nan abunta ta haifar da dada sun ranar alkiyama rawa ko ruwiya an abi huraira an ruwaito daga abu huraira radiyallahu an قال يا شيخ قال رسول الله من ظن الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على دين خليله أنا تبدأ متن بسكا hanya aboki ne to hanyar da abokin kai bisa gare ta kuke kuna tare to tare za ku tashi wala yanzur ahadukum ko wannan ko ya ya bincika ya gani man yuhadidu wa bi abutan duk wanda abokin ka lahira tare za ku tashi don haka tsaya ka tantance da abokan ka tace duk wanda haka son ko duk wanda baka tsoron alkiyama Allah ta ku tare to ya zama abokinka duk wanda ka so ka kamnar alkiyama Allah ta sheku tare to kai ya zama abokinka akhrajahu abu dawud wa tirmidhi kuma hadisin ingantacce duk da malam ya ce wuya kamata ya ce rawa abu hurairah dan hadisi ingantacce na hadisi ingantacce ba a ce mai wuya wal ilmu inda Allah ولهما رواية البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياكي لا تصاحب إلا مؤمنا ككي أبتا دقوة مؤمن kakkai abuta da kowa sai mumuni ba hulɗa ba ba ta ka kakkai hulɗa da kowa ba sai mumuni abuta hulɗa da ba abuta da ba hulɗa ta kasuwanci irin ta aiki irin ta abubuwa haka amma ta yadda in wani abu ya samu za ka zama cikin bakin ciki da damuwa da juyayi ko mutuwa yake da sai kakan kan uku kana jin wani haƙƙi da zuciyarka to sai dai mu kuɗi kai ba yi wala ya kudu a maka sai kan wanda ya zama abokin cin abincin ka illa ta ciwon sai mai tsoron Allah kakkai abu ta cin abinci sai da tsaki mai tsoron Allah kada a ballanta a laqad afallani an zikri sai wannan aboki yana kururuwa a fagen alkiyama shina sabbatu wayo shi da ake ya ga manzon Allah wayo shi da ake bai rike wani aboki ba laqad afallani wa ya fashe ni an zikri daga shirya Allah an zikri daga alqur'ani wa ya fasa daga qur'ani muna ji ana tafsiri zai ce mu yi wuri kaza ki bari mu ta wurin tafsiri بعد أن جاءني بنشن شريعة تازو مني وكان الشيطان الشيطان يا تثبت خذولا مرسى مكو للإنسان كمتون الشيطان بيدي مكمل باب رباعي الشيطان يدي مجيكا الكاتب كاتب خذولا بأن يتركه يبشر ويتبرع منه شبرر عند البلاء إذا تشم بلاء الشيطان هو اللي كنت تاريخ يبقى بلاء إذا يأتي يكي برسا هكا يوافو أبو جهل يبقى ملائكونا سوفوها في شهني أرى ما لا ترونه ni wani na ganin abin da babu ya ɓaci hannu ne kere a ce a kashe su hmm? haka a wasu kistoshi aka ce wani musulmi yana kwance ƙarƙashin wata katanga ta ran da tsaba da wace sai shi ɗan ya biyo sai ya gane sai ya rikide ya zan mutum sai zo ta sai ba Allah ba Allah ɗashi katanga da wata za ta yana shi na kawai katanga da wata. ya yi ajin zuciya ce na gode ba Allah ta ba don kai na jirgin na ji an a annabin ko ya ce ita kanka ta rawa mutum ya yi shahara mun ce ta eh, shekara mutum daga nan da ma kai shahara ka ga mun ko وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول من ذو يكفي صلى الله عليه وآله وسلم يا رب يا أبا المجيد إن قومي جماعة قريشاوة اتخذوا صورة هذا القرآن وأن القرآن مهجورا أبن شامة الشيوة أبن قورة الشيوة صور في القرآن أبن قورة الشيوة متروكا أبن بي ثم بشي ثم كان واتوا كلا رواوا معلق آدم waƙoƙin son ruwan da kai da sauran da labaran da aka ɗaukowa a jaridu a majallu daga rum da fadi to suke karatu sun ƙaurace mu ƙura'ani ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala a cikin zabul ma'adi fi hadi khairul ibad yake ƙaurace mu ƙura'ani nau'i nau'i mataki mataki na akwai masu ƙaurace jini wani ko zuwa ko buɗe rediyo yake ana kashe ƙura'ani kashewa yake amma in ya buɗa da ɗan ƙwairo sai ya bashi ko zama zamu zamayoyi sai ya bashi wani bai da ra'ayin sauran ra'ayi akwai ƙaurace ma imani da shi shi a babban halaka akwai ƙaurace ma lura sai a karanta a tsaya a lura a fahimtar bi a saƙon Allah babu wani zai ya karanta gara gara haka sama sama ba tura ba fahimta akwai ƙaurace ma hukunci da shi da hukumtarwa da shi ba ka wa kanka hukunci da shi ba ka hukumtar da wadda da shi shi ma nau'i ne na ƙaurace ma Qur'ani akwai ƙaurace ma neman waraka da alƙur'ani neman waraka da alƙur'ani be neman waraka da alƙur'ani kamar irin fata da annabi ya ce wasu na sheku ta wadata ai iya kattawa da fata. ibn qayyim rahimahullah ta'ala ce ya rashin lahiya a makka a wani aikin hajji ba likita lokacin ya samu likita ba sai ta mace ba ruwan zanzan sai ya karanta fatiha so guda sai so towa sai ya sha kawai sai ya warke sai ta samu ruwan zanzan kai ko ba ruwan zanzan ba sai ka yi ko a irin ruwa wasu malamai suka ƙara da yana da kyau ka kara kuma lori. tun baka ci koyi ba sai a karanta fatiha da ruwa ga ɗan lulle fatiha guda sai ka towa sai ka sha don rashin ta in ka lubunta ka tana warkiya kaka ce wai hadda kaza ko wace an ka ce ko wace kaka hinda ko wace ya kasu daga imanin ka da karfin imanin akwai kaurace ma karatu dai sai haka mutum ya bai da himma ga karance karance wasu abu yanzu haka wani ya da kufa ya da shi shi ne amma ko hiji ko bai hada amma shi na shi alhadu shi da mutum ya hada shi shiri ne da a Qur'ani tsakanin Allah wajen ko gamawa ba amma ya sai saboda Qur'ani ya kama shiriya yana iya karanta ta daga farko har ƙarshe zurru. amma sai iya karanta hijiri ko dukkan da na farko wanda aka sallasa bai iya karanta su jiri bai tsaya ya koya bai daddanta ba ko ya haddace ɗindin maganganun wasu mutane can da da wake-waken larabci da sauran akwai ƙaurace ma neman ilimin Qur'ani bai iya karatun Qur'ani ko bai neman ilimin Qur'ani ya sani yana karanta a dolli yake alhan alhamdu, han du maimakon alham mimun ne cire sa nonon hmm? al'anta maimakon ana amsa eh? iyaka mai sai ce iyaka iyaka na abu da wa iyaka kuma ba iyaka ce babu iyaka cikin banza iyaka iyaka babu iji iyaka ne iji iyaka daga ta iyaka na wani wani ma na ta kinu da ciki mangaludu lalina da inda ana ka ɗane ma ya kasu ƙurani amma bai sa koya mai amma inda kuɗi na ɗane da shi za a ci kaga ya kaurace mu neman ilimin alƙur'ani balle neman ilimin sanin abin da ya kusa na bayanai da hukunci kaurace mu mutanen ƙur'ani yana cikin kaurace mu ƙur'ani za ka zauna babu mai laifi gare ka sai ma'abuta kafin ƙur'ani babu abin in canka da ɗaya gomin ka sai makaranta ƙur'ani ba ka gwa matso ba ka shaha masu lahiya da masu kira zuwa ga alƙur'ani da barin aiki da ƙur'ani a karkata zuwa ga wata magana ko wasu wace ko wata wasa ko wata ɗariƙa ko duk wata hanya da za ta samu alƙur'ani su yana cikin nau'in ce ma alƙur'ani to annabi ya kai kuka ne ga Allah jama'a sai sun ƙaurace ma alqur'ani wadannan kafirai ne gurin shawa to ko cikin musulmi akwai nau'in ƙaurace ma alqur'ani don wani da shekara har shekara tun watan ɗaya, har watan goma sha biyu bai taɓa zuwa makaranta ya kurowa na gaban malami bai kanta sai wani abu na qur'ani da watan ɗaya har watan sha saboda rashin sanin qur'ani ba matsala ne gare shi ba dama abubuwan da ya adam ka bukata yana da babban bukatar ɗan adam gida kuɗi abin hawa mata mukami kila wani matsayi da sauran to zai yana da su don haka me ne zai hada kai ne har wurin da Qur'ani ko zuwa makaranta cikin talakawa suna warin zuwa. Allah ya gyara asma وكذلك قال تعالى هذا بجمعك وكذلك أي كما haka. كما جعلنا لك عدوا كي النبي كما ولا متفانيا مكة مكيا من مشركيك او ميكا نمشركا جماعتك جعلنا لكل نبي حتى متفانيا كفو ونبع النبي قبلك جبانك عدوا مكي من المشركين لا كافرين اي عن المشركين كافرين فاصبر كي انقلي كما صبروا ابو الكتاب وكفى لربك هاديا وبين اذن كياك سنشريا لك جريكا ونصيرا من في مقوم iyakan mai shiryarwa iyakan mai taimako Allah kwatta taimakon ka kale shi inda kana samun taimakon Allah na asirar saka mai taimako gare ka ala da aika akan maciyan wa fihi ma fi cikin wannan bayani akwai abin da ke ciki mina na lallashi da ba hankuri lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana lallashin manzo ne yana ba shi hankuri ishurun ka shakurunin Allah ya ishe ka Allah shi an mai taimakon ka akan bakiyanka وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن أباطلهم ما تكتكم مغنغنون بنزا نكاكرين لشبهات don wata shubha rikici da ta'allaqu bil qur'an da suke son su allaka ta al qur'ani qawluhu ce qawluhu ce Allah ta'ala hikayatan anhum yana ya kai to magandanu wa qala alladhina kafaru ka da rayyanci laula nahana nuzila alayhi al qur'an wa asakkar ma annabi muhammad al qur'ani jumlatan wahida gabaɗaya jumla التوراة كما التوراة والإنجيل ده إنجيل والزبور ده زبورة قال تعالى الله من جمعك نزلناه تفرد حتى من تفكر ده أدن متفردك أن رردت تشي تشي شكين شكرا عشرين لكم بيت به فؤادك عن بعد Qur'ani ɗaya bayan ɗaya bai zo lokaci guda ba don mu tabbatar da zuciyarka. Nukawai kalbaka mu warasta lahu mun jera karatun qur'ani tartila jerin kawa ai daina bihi mun zo da ƙur'ani shay'an ba'da shay'in kaɗan bayan kaɗan bi tamhilin da jinjiri wa ta'udatin da lallabawa sannufar bi taysiri fahadihi don sauƙaƙa fahimta dai wa hibirhi da haɓace kuma wannan shine sunnan ilimi tun daga ba annabi Muhammad Qur'ani haka duk wani wanda zai nemi ilimi sai ya bi irin wannan mataki kaɗan kaɗan a wara da kaɗan kayan a kai ga mai yawa a yi sandu sandu to sannan ilimi ka samu ba amma duk wanda yake malamai suna cewa man ilimin ilma jumlatan ba ta hu jumlatan duk wanda yake san ilimi gaba da to duk gaba da zai ce sawa ilimi kamun hara wannan shi abba sai dai yau da gobe yau da gobe kamar wanda malam da ta'alim ya karanta mu daga magana Ali bin Abi Talib ala la tanalu ilma la tanalu ilma illa bi tasawwur Imam Ali radiyallahu anhu yake ba mai samun ilimin sa da Abu Shidda fa ulbika amma jamu'iha bi bayanin zakka kai kan hankali kaga rab kana ba da ilimi dole sai ka aje hankali wa hirsun da kwadanyi kwadanyi kana jin bakin ciki in karatu ya wuce ka kana jin damuwa in wani uzuri ya ba baka zo makaranta ba kwaɗanyi ba ka son a fara ba da kai ba ba ka son a tashi ba da kai ba hirsun kwaɗanyi na ziyartar majalisar ilimi ba ka wata majalisa ba ka wata majalisa malam wani na kan kasuwa masallaci kaza tsakanin magarba da sha kana can gobe malam wani kana can jibi malam wani kana can kana yawo tsakanin masallatai kamar wata kasuwa ka yawo tsakanin kasuwa kwaɗanyi wa hirsun wasu dabarun da hankuli sai an yi hankuri wurin neman ilimi don yana za ka samu matsala ba yana ba ko mallamin da shi ma ba daidai ba in ba ka yi hankuri ba ka yi aikin banza zuma ma masu gane da sanar musu ba daidai ba ko ba da dabino ma masu kafa ta shi ne musu ba daidai ba kaya gaya ba har yau sun ba taɓa ta ya soke ku da kaya an ba gane zuma don tana cizo to haka duk wani ka jaji shi wala zai koma makarantar Allah wanda ai mai kaza jahili ne an ka kai kasuwa ba zai yiwa ka kuka suwa ka dawo ba dan banna mare yau ko tuki ka kama ka so farfaro ka dawo ba sai ya fata mare ba ko wanda abba ko wanda aka banka sai ya fata mare to zaka ce wala ba a koma hawan ciki tunda an ka banna mare amma ba ka sha haka nan ba a koma zuwa kasuwa tunda an ka fada mare ba a koma zuwa aiki tunda an ka banna mare sai dai ita makaranta wani ya fata mare ko abokin neman ilimi ko shi mallami kaga wannan wauta ta ba kai asibiti bace nan ga kanka don wasu wuraren da aka bata mare suka ba makarantar da aka bata mare suka kace bari su da makaranta amma wurin kwaɗe da tanda tanda da lashe lashe ba ka bari ko an bata mare to shine ba Ali yace Ali bin Abi Talib yace radiyallahu anhu wa hirs wa tibarun da hankuri wa bulgatun da guzuri ka samu da abin da ka raka kana ɗan wani abu kana karatu kar ka zama kalla alama lawo ka zama nauyi a kan jama'a ka zama mai roƙo musulunci bai kantar da haka ba wa bulgatun wa irshadin ustaz da wa malam malam shi zai azaka ga hanya yanzu wanda ya shiga makaranta shi zai shirya sai dai tunda za a karanta sai ko shirya shi an kai ko da yanzu an shirya Su da haka ba kai za ka ce malami ga wanda a ma ba ko ga wanda haka so ko ga wanda haka sai kararo ko ba? a malami za ta tambaya ga matsayin ka game da ilimi ga matakin da kai ina ya kamata a ce ka hau wani littafi ya kamata a ce ka karanta ina ya kamata ka faro in wara za kai shi malami don ya dace yana ko kasuwanci za kai yau sai ka ce tare da wani ya koya ma wanda ake, ko a murwa hasasuwa ko ka ɗauko gwai don haka sai malik ya gwada ma hanya don shi ya gaɗe da jan hanyar ya saba da kura da gaɗe da duk adda hanyar ya sani da yan suke da gangare da yan suke da hawa ya sani da sai ya karanta da Su ya shaka tafin wa tulu zamani wa tulu zamani da yau da gobe yau da gobe ba wai lalle cikin lokaci guda ba wani kawai ya faru kan kasa in sha'afar ko rijiyar lemo ko ban dami kowa kawai abin da ya so cikin shekara ɗaya ya zama zai kama zuwa makaranta ya tsada tawai kai ya zama su kamar na da an tumfi faqihan munaziran bi ghairi ana yaqdunul hulul yanzu kana son ka zama malami ƙwararre kawai ba da wahala ba duk mallamin da hakimi ƙwararre ko ya shahara ko ana fahimtar ilimi gare shi tambayo tarihi inda ya faru ta hanyar dawo sai ka sha hawa kan ruwa tambaya ka jiya shi Ja'far din ka hayya kaiwa da kaggane a Iliya sha shi da Bashir Ali ka hayya kaiwa da kai a kai je le lemu ka hayya da kai a kai za ka mun mallamin da kaggani don je yana zuwa da ilimi ka koma ba kai ta kaya wace ba kawa ala abin sha ba wani irin walakanci abin dauka ba wace irin bukata ce abin sadaka abin rasa dan neman ilimi sai ko sai ka taho ɗaya rana ka cire mallami za ka wannan duk kuri ne mai girma Allah ka tusa ma ɗaliban mu lura da hankali da natsuwa da tsayawa su ci amfanin ilimin da suke nema kamar da Allah ya hore musu nema shayi a in yayin bukashi nan mu koma tashi wa Allah bin mu koma tashi wa tare da su da lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ba wanda ya ba da kuɗin sayan mai shekaran jiya ya